jama'a assalamu alaikum barkamku da wannan lokaci barkamu da mu da ku a wannan hira ta musamman da wannan babban bako daga nahiyar afirka ɗaya daga cikin shugabanni arba'in da wani abu da suka zo nan washington domin halartar babban taron haɗin gwiwa tsakanin amurka da ƙasashen na afirka yana mai farin cikin taron shugaban jamhuriyar niger Alhaji Muhammad Bazum a wannan daki na ranka daɗi barka da zuwa kun zo lafiya to sannu da zuwa muna da abubuwa da yawa da za mu tattauna bari mu yi sauri mu fara mu fara da wannan taron da kuka zo me amfanin wannan taro a wurin kasashen mu na Afirka eh, to amfanin shi ne mu samu dama mu tattauna da magabata wannan kasa musamman shugabanta Joe Biden mm. eh, Amerika kamar yadda ka sani babbar ƙasa ce mai mahi girma arziki a duniya kuma mai taka babbar rawa a fannin zamantakewa tsakanin ƙasa da ƙasa wata cewa da diplomasiya mm-hmm. eh, wannan yanzu ta kasance kama al'ada tsakanin afirka da wa'ansu ƙasashe masu hannu da shuni na lokaci zuwa lokaci a samu a sadu haka don a san irin matakan da ya kamata a ɗauka don a ƙarfafa alaƙa tsakanin nahiyar afirka da waɗannan ƙasashe me nijar take fata samu daga abin da muke fata samu mu amerika eh, ta ƙara ba ma ƙasashen mu tallafi a tsakanin cikin hulɗa tsakaninta da kowace ƙasar afirka kuma musamman da nijar kuma banda wannan amerika babbar ƙasa ce muna zancen sauyin yanayi kuma akwai eh, wani batu da ake sance a kai na a yi amfani eh, da power eh, irin sabo iko sabon iko ba iko ba non renewable energy mm. na makamashi makamashi yawa makamashi wannan batun ya kamata america Eh, ta mu cewa muka yi mu eh, muna so a samu salon da mu iya amfani da wannan makamashin eh, cikin an kawo rangome mm. saboda in aka bar mu aka ce mu mu da kanmu haka yadda muke musa kaya na makamashi na renewable Bamu da irin wannan kuɗi eh, sai an haɗa gwiwa tsakanin ƙasashe masu hannu da shuni da kamfanini kamfanini manya nasu kuma da bank eh, eh, international bank na development in aka haɗa gwiwa aka yi farashi shi kaɗai yake ya ba mu damar mu mu sayi kayan da za mu yi amfani da su don mu hidda wannan makamashin. Da yake ana magana kasuwanci wannan taro ana yin shi karkashin harakokin kasuwanci. Akwai kasuwanci tsakanin Nijar da Amerika yanzu? Ba ta da girma kasuwanci tsakanin mu da Amerika ba ta da girma. Kamar wani irin abubuwa Amerika take kaiwa ko take nema daga Nijar yanzu? abun aikin hannu ne kaɗai muke iya mukawo na amerika eh na fasaha ban da shi to ita tana kai wani abu a can ita tana iya kai kaya diya mana tunda tana sana'a injina diya akwai duk abin da ya kasance inji hmm. eh, ana iya kai shi daga nan can kuma ana sarrafa shi. Nijar tana fama da kamar sauran kasashen Afirka ta fama da matsalolin tattalin arziki sha'anin ilimi talauci da sauransu sannan kuma ga yaƙi da ta'addanci da take fama. Kuna da wata alaƙa musamman ta fannin yaƙi da ta'addanci da ita Amurka? Kwarai eh, ko muna da alaƙa ta musamman eh, Amerika suna ba masu mu foro kuma irin foro da suke ba da eh, mai inganci ne eh, abinda muke ce ma force special shine suke ba ma foro kuma sanin kowa ne force special da america suka ba su foro sun kure cikin aikinsu mm. kuma suna ba mu kayan aiki wato na taba zuwa durku na gan kayan da mu suke da shi in ka duba baka tsammanin kana nijar lalle suna tallafa mu daga amerika suka zo kuma suna tallafa mu ma wannan kyauta ne ko su siya ne a kyauta ne kyauta ne kuma suna ba mu kyauta blende yanzu haka muna da blende kusan 40 da suka ba mu wanda kudin su ya kai miliyan eh, goma sha daya na dollars ko eh. ga kun haɗu da shugaba Biden ko za ku haɗu da shi ah, ba mu haɗu ba in kun haɗu da mi za ka tafi wurin shi da eh, za ni ce mishi ya ci gaba da wannan kokarin jiya suka ba mu jirgi sai santrant eh, na ɗaukan sojawa sun riga sun ba mu wannan ah. jirgin to irin wannan jirgin kuɗi gare su tsada gare su um, kaman mu miliyar miliyar mm. zai zarce miliyar talatin kowanne an ce shugaba biden a wurin taro na naku zai nemi kasashen afirka dukkan su hamsin da wani abu su zo su shiga cikin g20 kungiyar g20 ta kasashen duniya domin kamar amurka na ganin ta haka za ta fi samun ba da tallafi me ka game da wannan shawara ba duka kasashen mu ba za su shiga g20 amma eh, niger za ta shiga a babu wata kasa da za ta shiga dama south africa tana cikin g20 eh, shawarar da shi ya kawo ita ce nan kungiya uh, tamu ta haɗin gwiwa afirka mm. uh, cewa da new african ita ce za ta wakilce mu mu duka gaba daya nan gaba banda south africa wanda ta riga tana ciki haka to um, uh, maganar kasuwanci nan da muke kasan china ta riga ta mamaye harkokin ƙasa me yasa china ta fi sauran ƙasashe samun nasarar hada dangantaka kasuwanci da kasashen afirka fiye da kasashe irin wannan neman abubuwa ne suka sa uh, china tana da kamfanin na kasa mallakan kasa china ita da kanta uh, america ba ta da irin wannan kamfanonin na daya na biyu kuma uh, kamfanoni na china ba sa tsoron afirka ba sa dari-dari su je afirka ba su da kallo irin da su kamfani na kasashen turai mm. suke da shi gare mu su wannan eh, kamfanonin na kasashen turai suna kallon afirka kamar ƙasa ce inda akwai matsaloli da yawa inda kuma ba a iya aje a yi haraka ta kasuwanci a ci nasara alhali ko suna kuskure amma excellency suna cewa china tana samun shiga afirka ne don tana bin halayen 'yan afirka na bada cin hanci da rashawa da sauransu ta samu abin da take so kare da haka mm, ban ni tsammanin wacce wannan ce babbar hujja abinda ni na sani shine mm. eh, kamfani na cana inda ana tsammanin akwai hatsari suna zauwa saboda eh, suna so su mamaye kasa kasan da baya suke eh, wa'ancan sun rigaye su a da mm. amma yanzu da yake suna so su kai su cin musu wato akwai hadarin da su suke iya su tunkara wayanda wayannan kuma ba sa yin shi su yan china kenan yan china mm. Mm. Eh, mu yi maganar sojoji magana ta'addanci nan da ake karbar da kai na sojojin faransa na na barkani din nan na san ya jawo cece kuce da yawa musamman eh, ganin cewa akwai wasu kasashe eh, kamar su mali da burkina faso da ke ja in ja da irin wannan matsayi da amfani da irin wannan sojoji na san kwanan baya na ji kamar ka fara bayani game da a dalilin da ya saka ka karbi irin wannan sojoji amma baka ganin wannan yana nuna cewa Nijar ta dogara kwarai akan Faransa kan abubuwan take so har da fada da ta'addanci ito eh su 'yan mali da suka ce ba sa son 'yan faransa sojin haya na rasha suka je suka dauka suka kawo in lalle su ba sa son eh, soje na kasashen waje bai kamata ba su su je su nemi sojan haya sojan mm. haya ba su da daraja kuma su suke biya su mu sojawa na turawa da suke kasan mu ba mu ba su dala ko guda suke tallafa mu suke kawo mu kuma muna da alaka tsakanin kasa da kasa mm. da faransa da amerika muna cikin yanayin da mu da kanmu ba mu iya mu kare kanmu mu kuma ba irin mutanen da za mu mushe mu hidda kudin Nijar mu ba da mu kawo sojan haya su yi aiki inda ya kamata mu mu yi shi kenan mun kawo sojawa kuma muna ma'amala da su suna aikinsu mm. kuma yau ka duba da mali ba ɗaya ba ne yau a niger mm. alhamdulillahi eh, mun rike ƙasanmu mun rike mutuncinmu mun kare ƙasanmu amma mali eh, ƙasa ta kubce mata tana hannu 'yan tawaye yau kashi biyu cikin uku ba su hannunta hiye da haka ma ba su hannunta baka ganin wannan a niger. kenan bai kamata ba a kwatamta abinda ba su yi kwama da shuna ba excellency kafin ka zama shugaban kasa har ministan harkokin waje ka so kasan harkokin cici kuce din da ake game da faransa da tasirin ta a kasashen da ta mallaka na kasashen mu na afirka irin su niger me yasa kasashen da faransa ta mallaka suke da wuya su zame kansu daga tasirin faransa daga mulkin mallaka faransa al misali a niger uranium ma da ake zara wajen kashi 33 kawai niger take amfana da gare shi sauran duk yana bin faransa da sauransu ga abin da ke me yasa kasashen afirka suke da wuya su samu yancin kansu daga faransa eh, uranium in muna so kashi 100 cikin 100 mu za mu dauka ba mu da kudin ne Ah. ba mu da kuɗin ne hakanan ne ba komai ba ne iranium na kasuwanci ne duk wanda ya so yau ya zo ya ɗauki iranium ya haƙo ya sai da in ma duka yake so so yanzu haka kamfani biyu na kanada suka zo eh. za su fara amma aikin iranium yana da wahala yana buƙatan kuɗaɗe da yawa sai mai ƙarfi to amma ban iranian sauran tasirin faransa fa kudi ma faransa take buga musu wa'annan kasashe ka kwatanta halin mu yau na kudin mu mu da muke tare da tare da juna cikin faransa fa ka gwada shi da naira ko ka gwada shi da cd wace kasa yau hmm. ta he wadata cikin darajar ta. naira fa da jiya kusa naira dari shida bakwai ma dari ah, bakwai ma ga dala dari ah, shida jika guda namu ko oh, na nijar na nijar yau ya koma Eh, eh, ina shi ko dubu guda da ɗari eh. biyu shi na dubu guda na Nijar. Ba a iya zargin mu wannan, ai wannan yau mu kasashen nan namu in ba don France fa muna tare da juna mu ƙasa bakwai muka rike ma juna kuma muka samu yarjejeniya wanda abu ya ruhe mu asiri. Kwanan baya taron da kasashen nan takwas da ke son amfani da kuɗin yawa ake ce mishi ne eh. yawa suka zaɓe ka a shugabancin wannan kungiya din amma kafin su zaɓe ka nan da an taɓa magana za a yi kuɗin sai da yawa na eko sai ga shi yanzu an zawo ana magana za a yi wannan sabon kuɗi din me ya faru ne aka jingina maganar eko aka dawo ana magana ba muna cikin eko har yanzu mu kasashe masu masu a masu faransa fa yau mu muna muna muna muna bukata mm. a yi eko Najeriya ce har yanzu bata shirya ba da su gane har yanzu su ba su shirya ba ba su bar kudin su eh to har yanzu suna ganin akwai matsaloli amma mu a shirye muke ni yau amfani na mm. amfanin ƙasa ta mm. ya zamanto mana da kuɗi guda da najeriya eh. wannan ne nake so wannan nake so kuma za ba ku shirya da najeriya ku biyu kaɗai ku yi kuɗin ku Eh, eh, kudin najeriya yanzu haka mu ba mu cika yarda da policy monetary policy ta najeriya me yasa eh, domin kana ganin faduwan naira mm. mu an nijar mutanen ba su saba da wannan ba ba su saba ba ka waye gari ka iske kudin ka darajar shi ya rabu sau biyu ba mu saba da haka ba amma in muka tattauna mm. kuma nan gaba dole mu haɗu mu yi kuɗi guda mm. mu duka ecowas mu duka ecowas zai zama kudin mu guda amma mu mawa a shirye muke mu je a yi eco yaushe wannan sabon kudin ne yamuwa zai ban sani ba sai mun kara tattauna amma yau an dade ana magana a yi kudi bai daya ɗin na afirka eh, abin mu a shirye muke mu yau mu a shirye muke kace mu kana nufin Nijar ko ko da kasashen ba har kasashen eh, eh, mu duka na iya mu a shirye suke a shirye suke to me to me matsala Najeriya ce kawai matsala Najeriya a zancen karshe da muka yi Najeriya ita ce take so a dan dakata har ta gani sarai